بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وسوى ذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العزاب وقاله من شين اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد وإيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بانوار سلوكه اما بعد انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba sha tara ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina da shekara uku, wanda ya daidai da ashirin da watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu. allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa a tattarawarsa ta ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agar islamic center wacce take yola jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da yan uwa da abokan arziki don komai ba sai don kokarin raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda allah subhanahu wa ta'ala yake so ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da fahimtar sakonnin da ke ciki da kuma ƙoƙarin aiki da abin da aka karanta ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu sarki da sifofinka masu daraja ka shi da mu fiye da ayyukanmu Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fatanka mai sarki mai daraja ya Allah ba don halin ruwan sai don rahamarka da tausayinka ya Allah ka azurta mu da kyakkyawar fahimta ga littafinka fahimtar da za ta taimake mu da taimakonka wajen ƙara samun kusanci zuwa gare ka fahimtar da za ta azurta mu da samun yardarka har mu kanmu gaba ɗaya mu a cikin aljannar fiskauti cikin aminci Allahu ma'ani ga tambayoyi kamar da aka saba mai tambaya da farko yake cewa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam rahmatullah Allah ya gafarta maka da kai da iyayenka da mu gaba ɗaya Allahumma amin malam dan Allah menene hukuncin karfar PTA passenger traveling allowance in ji shi daga banki alhali mutum ya san ba tafiyar zai yi ba kawai dai don ya samu dala ne a arha sai ya sayar daga baya allah ya saka da alkai ah, ana yawan yin haka mutum ne zai yi tafiya mutum ne kai yake so ya samu ah, tsaba a hannu to tunda hukuma ta ba da dama da bankuna tsarin shi ne dai mutum zai yi tafiya yana da damar ya karɓi dala dubu hudu misali akan kudin akan canji wanda eh, gwamnati take bayarwa official rate yadda ake cewa to sai mutum shi ba tafiya zai yi ba sai ya je ya karɓi wannan kudin in ya karɓa sai ya je black market mana kasuwar waje kenan sai ya siyar kila ya ci riban naira ɗari ɗari ɗari da hamsin ɗari da tamanin a can kowace dara da menene halarcin wannan mai hukuncinsa a matakin farko a wannan wani sauki ne da asali hukuma take ba mutane domin hakan ya taimake su wajen samun guzuri da za su tafiya da shi ba tare da shan wahalar neman canji ba a babin halarci ko rashin halarci abu na farko da ya kamata mai la'akari da shi shine lokacin da mutum zai nemi wannan kudin da baki yake nema ko ko akwai takardu ko da da baki ne ya ce ya je ya faɗa ya ce zan yi tafiya a bani kuma kudin ba wanda ya cancance shi sai wanda zai yi tafiya sai ya karba kuma ya san ba tafiyar zai yi wannan bai halatta ba saboda eh, istahalla ma laysa lahu bil kadhib ya halatta abin da bai tantance shi ba da ƙarya to ina ga kuma sai an gabatar da takaddu na tafiya misali da za ka ba da visa za ka ba da ticket to duka wasu mutane suke su je su haɗa baki da ejen sai a muka musu ticket na goge na karya kawai sai su zo su karɓi kuɗi adadi da yawa su je su abin nan yadda na ji labari yana cewa kowane Fadis na dala dubu hudu mutum zai iya samun naira dubu dari shida riba ko wani abu makamancin haka gaskiya wannan bai halatta ba ban san dalilin da za ka hango ka halatta wannan ba saboda kirki da kariya ne ka cancanci wannan da kariya ka cancanci shi ka san ba za ka yi tafiya ba sai ka gabatar da takardu waɗanda suke tabbatar da cewa za ka yi tafiya sai aka baka a can cikin zuciya ka san ƙarya kake yi sai aka baka wannan kudin domin ka je ka abin nan wannan ba daidai ba ne wannan zai kai mu yan uwa zuwa ga wata nukta ko wani point mai muhimmanci tsakani da Allah a yanayin tabarbarewar tattalin arziki na mu da yanayin wasu abubuwa na matsaloli mu kanmu muna ba da gudunmawa wajen lalacewa abubuwa gaskiya kada kullum mu rika kullum wane ne da wane a sama sai eh, rashin eh, wane da yi abin da ya kamata ba ba kuzuri ba ne kuma jin wani na ƙasa ya yi kare da ba shi ma ba kuzuri ne da babba zai ce ai ga abin da ƙananan suke ba kuma ne abin da ya kamata abin da ya shafi ci gaban ƙasa da haɓakar tattalin arziki da faduwar lalita ƙasar da tumbatar arziki wani abu ne da kowa sai ya ba da gudunmawa a ciki yanzu wani sai ce kasu wannan kudin ya ya kusa tafiya zai ba sai ya je ya karɓa ta ga yanzu abu mamaki ya tose ma wanda shi kuma tafiyar zai yi da gaske hanyar ya samu saboda haka zai sa wanda zai yi tafiyan nan ta gaskiya sai ya je eh, kasuwar bayan gida ya je ya ƙara kuɗi domin ya sai wannan kuɗin wanda waɗancan kuɗaɗen da ya ƙara cikin inda an ba shi dama shi ne zai tafiyar da ba zai ƙara su ba shi ya sa duk lokacin da ake rashin gaskiya musamman a sistem na ƙasa za ka ga rashin gaskiyar zai takaituwa a daidai cycle ɗin rashin gaskiyar. sai ya yana so ya gangaro cikin mutane wani zai ce ai kawai a ofis ɗin shi ne ya yi kaza rashin gaskiya mutum zai a ofis ɗinsa shi kadai da shi da mutum biyu uku to wannan rashin gaskiyar in ba a yi wasa ba sai ka taɓa mutane dubbai miliyoyi ma wani lokaci maganar gaskiya mutum ya yadda da abin da Allah ya rubuta masa ya da cewa Allah subhanahu ta'ala ya namunci ya ba shi lamunin cewa duk abin da aka rubuta masa zai samu ta hanya mai kyau kokarin fiskotan da fiskotan da fiskotan wata hanya ce da za ka rika kawo ma albarkar rayuwar ka barazana to kuma kamar yadda muka sani albarka ba adadi take ba albarka tana zuwa ne daga wajen mai sanya da Allah subhanahu wa ta'ala kenan kuma baya sa albarka akan a cikin abin da akwai rashin gaskiya a ciki mutalli hadisin manzo Allah sallallahu na البيع a بالخيار البيعان بالخيار أو رواية ما لم يتفرقا فإن صدقا فإن صدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فمحقت بركة بيعهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم mutane ne masu haɗakar kasuwanci waɗanda za su haɗu su haɗa hannun jarin su kasuwanci ko mutanen da mai siya da mai siyarwa manzala ta sanar ya kawai su ma juna gaskiya kowa zai sanya cutar da kowa wannan manufar kaɗai ta Allah ya sanya ya sanya musu albarka a cikin kai mai siyarwa a sa maka albarka a cikin abin da ka siya mai siyan siyarwan shi ma ya samu albarka in ka fahimci wannan za ka gane wani abu mai muhimmanci ashe za ka iya siyo wayan nan idan ba ka yi gaskiya a wajen siyar ba sai wayan ta saurin lalacewa take albarka me dalili saboda kila a wajen siyan ta yi karya ila a wajen siyan ta yi wani abin da ba daidai ba ila a wajen siyan ta ce ah, na taya a wani waje an siyar mun ma kasa da haka kuma ba haka bane cikin wayan ta rasa albarka ke kana cewa wata ɗaya sai ta fara ba ta kawo nesa ba ta kawo abin da kake bukata waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin rayuwarmu waɗanda suke nuna maka muhimmancin gaskiya a rayuwa shi yasa da za a ce a ƙasa ko a cikin al'umma a ce a yi wata ɗaya kowa da yi ƙarya ba ko da mun ga a ce da ƙaramar azaba muke rayuwa ba a cikin a ce daga yau kowa ta yi ƙarya na wata ɗaya ainihin wato canjin da za mu samu wannan shine asalin canji kowa ta yi ƙarya Aga wanda ya ɗauko tankan mai ba zai yi karya ba wanda mai famfon ba da mai ba zai yi karya ba mai eh, ba da eh, shugaba ba zai karya ba talaka ba zai karya ba wanda eh, yake jagoranta wata ma'aikata ba zai karya ba waɗanda suke tantashin shi ba za su yi karya ba duk a cikin haka mata ba za ta yi mutum karya ba mutum ma ba zai ɗan kuma ba misali duk shi dai annabi sallallahu ya dan fara dama ta wani waje in abin da ya shafi dan nuna kauna ne kuma da kai mataki na ɗari ba ka ce a na mutu akan san shi kaza wannan ya dan halatta Kuma haka ba eh, ya dan halatta wannan eh, me na ga ta yi kagumi ai tunanin ki ke zai ko <laughs> alhali kuna ta da tsari ne kai daban <laughs> to a takaice ah, inda a cikin ai wata ne wata biyu wata uku ba karya ba rayuwar mutum gawa za ta yi ana kira kuma wasu kuɗaɗe da ake sargaje su a wasu ofisoshi ne yake sargaje su karya yanzu da ake daina karya sai suke gangarwa gangarwa an kwangila ba zai yi karya ba sai ga ayyuka sun canza an inganta sai ka ga cikin kankanin lokacin rayuwar mutum canza a takaice dai wannan abin da aka tambaya yin haka ba daidai ba ne mutum ya nemi albarka a rayuwarsa ya nemi kuɗi ta hanyar da ya kamata shi ne abin da yake daidai allah ya azurta samu da halar ah, kuma wani abu mai muhimmanci ma idan kuka lura ai manzala su sana ya ba mu labarin cewa ba wanda zai wuce a ranar tashi kayama face sai an tambaye shi akan kowane kawo a kan daga ina ya samo shi to yanzu wannan da wanda ya karbi dalar nan a cancin gwamnati idan Allah ya tambaye ce wane ne ina ka samu wannan kuɗin me zai ce kai tsaye ta ba ta hanya mai kyau ba tunda a wajen Allah dai babu karya Allah ya samu dace wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ka tambayoyi na kamar haka to ga amsoshin mu kamar haka mu yace malam kasuwanci ne muna kasuwanci ne na haɗaka kuma wani ne ke manajin mana kasuwanci mana wani ne yake gudanarwa yake tafiyar musu da kasuwanci duk shekara mutan cire zakka sai mu raba a tsakaninmu kowa ya zai ya bayar da nashi wannan shekarar da muka cire sai ya same ni in ji shi da matsaloli na kuɗi sai na yi amfani da kuɗin na biya wasu bukatun shin malam ne yi hukuncin wannan al'amari na biyu malam na kara aure ne masha Allah Allah ya san albarka sai uwar gida ta kai ni kotu a kan alkali ya kashe auren da ni domin gita ba za ta iya zama da kishiya ba kuma yaran mu biyu da muka haihu da ita da muka haifa da ita tana neman kotu da tana neman kotu da su bata yaranta shin menene abin da shari'a ta faɗa kuma ya halatta abu na farko abin da ya shafi kasuwancin da kuke yi na halaka sharaka ko shirka abinan ko sharika na kun haɗa hannun jari kuna da kamfani ko kuma kuna da shago ko kuna da dai wani abin da kuke kasuwanci kuke juya kuɗi a kansa shekara ta yi kuka fitar da misali miliyan biyar kuɗin zakka ko biyar ne sai a ce to kowa a bashi miliyan ɗaya abin da yake faɗa ke kowa sai a bashi miliyan ɗaya ya je ya raba ma waɗanda ya san sun cancanci zakka ta ɓangaren shi wannan tunani ne mai kyau gaskiya tunani ne mai kyau me dalili dalili shine idan aka danta kuɗin a wajen mutum ɗaya ba lallai ba ne ya zama na kai kuma waɗanda ka sani suke da kusanci da kyau da cancanci zakka ya kasance kuma sun samu wannan alkhairi saboda haka ko dai a bayar da kowa a raba a bashi ko kuma ya kasance a ce kowa ya bada list samu sunayen waɗanda kake ganin sun cancanci zakka kake so a basu zakka mutum biyar kai ma biyar kai ma biyar kai ma biyar sai a haɗa a bayar wannan yana da kyau amma da sharadi sharadin shine ya zamana ah, idan mun yi haka na ba to date ne aka ba to date na bangaren shi aka ba ni aka ba wani aka ba wani to kowa ya tabbatar ya ba da na bangaren shi din kisa wani ya tabbalar da haƙƙin zakanmu ya ki bayar tunda duka ne a haɗa abin ya ce misali mun fahimta wannan shine hatsarin da yake ciki in akwai amana kowa zai bayar to babu matsala yanzu yi abin da yake faɗa ya ce shekarar sai ta zo da matsala sai ya amfani da kuɗin ta ga yanzu biyu ne na farko jinkirta kuɗin Allah sannan cutar da ɗan kowansa waɗanda su a wajensa suna ganin an fitar da zaka za ka gaskiya ba daidai ba ne abin da ya kamata shi ne sai ka sanar da 'yan uwanka waɗanda kuke kasuwanci tare wato kuɗin da aka cire zakka fitra a kullum a cikin bajalance akwai hutu Allah yana da tsananin bukata ku bani bashin wani kuɗi daidai da wannan adadin sai a baka bashi wannan kuma ta abin nan amma mutum ya fitar da haƙƙin Allah ya baka yana tunanin ya sauke nauyi ashe abin yana nan a ko a tsare a cikin aljihun ka yana ta da bai kai hannun talakawa ba sai hannun mabukata ba kai wannan ba a kyauta ba wannan shine abin da malam bahaushe zai ce abin na rijiya ta bayar guga ta hana ku rashin bai kamata ba kuma ka kai kuri ka ba da wannan eh, hakkin Allah da yake kan kan kuma sai ka haɗa da istighfari da neman gafarar Allah Allah ya mana gafara gaba da Abin su ta biyu sai ya tara aure uwar gidansa sai ta kai ta kotu saboda ita za ta iya zama da kishiya ina jin kafin an ta tambayar ya kamata a yi mata wa'azin ƙasa ita mata kowa a duniya ne baiwar allah idan tana ji ita mata saka in ba ji ka fitar mata da wannan safa baiwar allah inna allah la ya'muru bil fahsha duk abin da allah ya yi umarni da shi kyakkyawa ne ko so daya ba a taɓa yin umarni da wani mummunan aiki ba ba a taɓa yin umarni da abin da zai cutar da mutane ba abin da ya shafi tsara mata wata za ta ce ah, ai zuciyarta za ta soso sosuwar da zuciyarki za ta yi daidai yake da jin zafin da wanda ya ciwo ne jisan da ake wanke masa gyambansa amma domin a kyautata rayuwarsa jin zafi ne wanda ya daidai da wanda za a yi masa allura in ya ci allura ba zai warke ba akwai wasu alherai da suke kiran mutum su suke kiran jike da zan miki kishiya ba lallai ki same su ba sai ta sanadiyar kishiya jin sabon da kike yi kamar aljannar mumini ne ba da za a samu aljanna sai ya mutu kuma mutu wannan ta ci gare ba akwai alkhairai da yawa a ƙarƙashin Allah ya azurta ki mijinki ya miki kishiya Allah ya taimake ki ya tuba magarin ki nono ki samu arziki na karuwar kishiyar wannan alkhairi ne mai girman gaske ta ina ta hanyoyi da yawa hanyar farko babu mamaki ta sanadiyyar ki da kishiya ki wani aikin alkhairi wanda ta sanadiyyar shi ne za ki samu aljanna misali Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa kishiyarki da aka auro za ta haihu idan ta haihu rayuwarta ba za ta tsawo za ta riga ki rasuwa kamar yaya sai Allah ya akarta ki da kula da ƴaƴanta biyar kulawa da ƴaƴanta sai Allah ya ce wannan ta samu dauki ina ba da ta haka ba ki samu wakilar sallar ki da azumin ki da hajjin ki da duk ayyukan alkhairin ki ba za su kai sai bisa goma kyautata mai ƴaƴanta da kika abu na biyu kila ladan hakuri za a baki zuciyarki ba ta so saboda yarda da hukuncin Allah da yarda da ki da ɗan mijinki kika yarda to wannan submission din wannan bi kauyen ai ibada kika yi Allah zai bada lada to ai ka kuma nan da ladan hakurin da suke samu ya fi ladan aikin ma da suke an fahimta yanzu akwai wani ladan hakurin da ya yi akan wata jarrabawa da ta same shi yadda ya yadda da hukuncin Allah yadda ya mi kauya to kila ya fi ladan azumin da yi. babu mamaki Allah ne kadai masanin haka Ina kila yi ba ibadodin da ya aburiya amma a cikin haƙurin da ya yi na abin da ya same shi dan Allah ya kaga cikin ma'aunin da ke bambanta tsakanin haƙurin da kuma ayyuka ce babu mamaki wallahi akwai wata cutar da take damun kin sani ko ba ki sani ba kila warakar da za samu na wannan cutar Allah ya rubuta sai mijinki yana da wata mata ne nawa aka yi an yi haka babu mamaki haihuwa ce misali ba za ki samu ba sai wata matar ta zo ta taya ki zama sai ta shigo da albarka sai ki san tsoho sano albarkarsa ko albarkarsa babu mamaki akwai wata natsuwar da mijinki Allah ya riga ya rubuta zai samu ta wajen ki ba to kun kuma bai samu natsuwar ba ke kuma ba expectation akwai natsuwar da za ki samu ba amma an rubuta cewa zai samu natsuwar ne daga halimatu in ya auro ta in ya auro halimatu ya samu natsuwa in ya auro halimatu ya samu natsuwa to yanzu na kuwar da ya samu daga halimatu to ne sai na ambata halimatu ban san kowace halimatu in ya samu na suwar daga halimatu misali ai na faɗa ne yadda yan adamawa suke faɗa ba ku da cewa halimatu sai halimatu in ya samu sai kai ma ki samu natsuwa ta sanadiyar natsuwar da ya samu yanzu wa ya amfana sai ke mahalimatu addu'ar albarka akwai abubuwa da yawa hikimomi daban-daban kuma nan da wasu shekaru kaɗan abin zai ƙara bayyana yawan da maza suke ƙarancin maza da ake samu da yawan da mata ke ƙara yi a cikin al'umma wata barazana ce mai zaman kanta amma in har yanzu mata ba su gane ba su ɗan tsaya nan da shekaru abin zai ƙara bayyana wasu babu Mm, ah, maza sun fi taurin mutuwa a kan mata rai ko a unguwarku yanzu ka duba mazajen da matansa suka rasu suka bar mazan da matan da mazajensu suka rasu suka bar su wani ke yawa matan da aka rasu aka bar su to haka za a yi ta barin su saboda maza sun fi zama vulnerable na rayuwa ma na sun fi fuskantar hatsari a rayuwa to yaki ne a'a wani farmaki ne aka kawo suwaye za su kare tafiye tafiye ne neman abinci ko kuma kuna nan a killace ana dafa muku kwai a fare muku a yi muku akwai zuwa ta wannan bangaren sau da haka wanda ya fi fuskantar hatsari shine namiji shi yasa ajali ya fi cin masa bayan kaddarawar Allah wani bangare mai muhimmanci da ya kamata mu ambata sako ke ita wannan baiwar Allah shi ne ba ki sani ba ila yarki nan gaba za ka zo tana neman miji ta sanadiyar haƙurin da kika yi aka yi miki kishiya Aljaza min jinsil amal in fa ta kyautata Allah baya ba. an rubuta kuma alkhairin nan sai ya biyo sai ki ga Allah ya taimake ki sai ma ya rufa matarki asiri ta samu miji na gari a cikin lokaci ba tare da ah, an ta hamma da yawa amma idan kika dinga wancan za ta shigo kika kafa wancan za ta shigo kika kafa wancan za to ke ma sai a yi sama ƴaƴanki haka gobe da ji abin da ya kamata shine ki yi addu'ar alkhairi ki yi addu'ar alkhairi wata sai su ce tabbata za a ce wai kishiya ta alkhairi wallahi akwai akwai magana a haka maganar wasa akwai kishiyar alkhairi duk wacce za ta zama sanadiyar shigan ki aljanna ai kuma abin ba a sani ba amma wata duk da haka za ta ce Allah muna son aljanna amma ba ta wannan hanya ba wa kana al-insanu akthara shay'in jadala saboda haka maganar da kai na cewa kotu ba ta kyauta ba gaskiya da ta kai ka kotu abinda ya kamata ko ta akwai matsaloli tsakanin ma'aurata a rika kokarin samar da hanyoyin tattaunawa a fahimtar juna ba nan da nan a kotu ba a cikin zuwa kotu akwai bayyan tona asiri akwai kunyata ɗaya akwai kunyata zuri'a akwai a ce kai ka zo da matarka matarka ta zo ga matarka a ce ya zo da shi da matarsa su tsaya a gaban alkali wai ana musu shari'a abun bai kamata ba da haka a rike yin haƙuri a rika neman mafita a cikin bisan da aka samu rashin jituwa bangare na ƙarshe na tambayar ta abin da yake da alaka da wannan abinda yake da alaka da haƙƙin waye zai kula da ta'a abin da yake daidai a shari'a ah, mace ita take da haƙƙin kulawa da ɗaya shine ake ce mata haƙul habana haƙƙi na rayu har ya kasance yaro ko yarinya sai sun kai sinnuk tamyi sinnuk tamyi shi ne shekarun sanin abin da ya kamata za a iya ce musu ina kuke so ku zauna wajen baba ko wajen mama su zaba wasu daga cikin malamai suka ce tana da wannan damar matuƙar ba ta yi aure ba idan ta yi aure to miji yanzu yana da haƙƙi ya yarda ƴaƴansa su kai gidan wani wannan wani abu ne shi mai girma duka waɗannan abubuwan girman su baiwar Allah in kika yi tunani ya fi girman hakurin da zaki da kishiya a ce ƴaƴanki su taso ba uba kullum inda za ki ba su labari ki ce dalilin da ya sa ba ma tare da mahaifinku shine zai kara aure ni kuma na ce allon ba you are not giving them good lesson ba ta ba su abin nan darasi ne kyau ah, idan ya kasance an samu rashin jituwa a daidai wannan gabar bayan da abin da ya gamata babu laifi alkali ya hukunci tsakaninsu domin tabbatar ma mace da hanyar nan nata wanda shari'a ta bata matukar babu wata illa ta bayyane daga cikin illoli na bayyana misali ya kasance matar da mutum ya kirki ba ce tana da matsaloli waɗanda sun wuce misali wanda shari'a ma ba za ta yarda ba da irin waɗannan abubuwan matsalolin da za su yi tasiri a kan tarbiyyar ƴaƴa kaga wannan wani abu ne mai zaman kashi wanda yanayi ne ke sa a duba sai a gane ya kamata daidai da maslaha amma dai kai ma a matsayinka na mahaifi ka tausaya ma ƴaƴanka tausaya ma ƴaƴanka ka ga ƴaƴanka suna murmushi to wannan murmushin zai sa zuciyarka ta yi murmushi kar ka hana zuciyarka murmushi mun fahimta ta zuciya za ta kasa samun murmushi idan 'ya'yanka suka rasa samun murmushin zama da mahaifiyarsu to in ba da wata illa ba ka bari su rayuwa da mahaifiyarsu kuma ka kyautata alaƙa da su da mahaifiyar tasu haƙi da rashin zama a rayuwar aure ba ya nuna cewa kowa ya rika kallon kowa a matsayin abokin gaba ina ma da zan samu dama zan kashe kasa zaman ne ba yi ba amma muna nan yan uwa musulmai muna nan da mutunci muna nan ka ci gaba da rayuwa suna nan ka babu babu saki a dictionary ne da haka ne kamata in yi misali da nema Allah ya samu dace na akramu kallah shakku da bismillah inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم كما الذين من قبلهم يبين الله لكم آياته والله عليم الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم لكم الآيات كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يشي كما يدى مكفسر جيا إذا يارى وأن لجيا بسبلغ يوم معنى بايم ونروح في sai suka zo كلمة kai matakin munzalin balaga to idan za su su nemi izini shigowa bangaren ku ne shigowa dakunan ku ne shigowa tarakar ku ne shigowa cikin gida ne to yanzu za su nemi izinin shigowa kamar yadda waɗanda suke suka girme musu ko kuma waɗanda ba yan cikin gida ba su ma aka wadata cewa su nemi izini kamar yadda ya zo a ayar ya yi wallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce kadalika yubayyinu Allahu lakum ayati duka waɗannan bayanai da ake yi alkhairi ne martaba ku ne akan ce ta ake saukar a waɗannan ayoyin domin ayoyin nan su taimake ku wajen sanin makamar rayuwa su taimake ku wajen sanin yadda za ku yi abin da ya kamata a zamantakewar wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakken ilimi ne mai yalwataccen ilimi ne babu abin da ya koyi gare shi ko yake koyuwa gare shi na daga ayyukanku na daga abin da kuke tunani na daga abin da yake cikin zukatanku sannan kuma ya siffanta da hikima ilimi ne da ya haɗu da hikima wanda ah, hakan ke tabbatar da cewa hukunce-hukuncen da ake bayani a baya ashe an yi su ne bisa hikima bisa sani sanin abin da kuke bukata sanin abin da yake ku sanin abin da ke cinka karata tsakaninku sanin abin da zai kare muku martaba ku da mutuncin daga cikin fa'idojin wannan aya mai daraja mun ambaci da yawa daga cikin jiya matashiyar mu a yau a bangaren fa'ida shi ka ce ko ka fahimto cewa daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa idan za a shiga ɗaki ko ɓangaren ka a nemi izini e a bayyane yake din a kare maka ka kar a ganka a wani yanayi da bai kamata ba to akwai wani abu bayan wannan wannan abin yana da alaka ne da ido da kwakwalwan yaran su masu gani kuma an ga wannan abin da nake nufi shi ne yaro idan ya hango abin da bai kamata ba ba ganin wannan zai masa tasiri a kwakwalwar da tunanin shi da rayuwarsa tun yana karami ya ga abin da bai kamata ba daga iyayensa ko kuma daga yan uwansa ko kuma waɗanda yake rayuwa da su wannan sai ya sa abin ya karsu a kwakwalwar shi illa ma sha Allah ba ka san yaushe zai fita a kwakwalwarsa ba kuma kowa daga cikin yara daga cikin mutane kowa yana da capacity ma'ana yana da baiwan taskanta abin da ya gani ko ya sani daga shekaru masu ban mamaki ko da ƙanana ne shekaru kowa a cikin mutane yana da irin daidai gwargwadon yanzu in ka tambaye shi me za ka iya tunowa wanda ya fi daɗewa a rayuwa a rayuwarka akwai wasu courses ma'ana karatuka da ake yi daga cikin yadda ake yin training din courses din ana irin waɗannan tambayoyin a tsayar da kai sai a ce ka tuno abin da ya fi daɗewa a ƙwaƙwalwarka a rayuwarka me kake iya tunowa shaksu dai wanda ya fi kaɗewa a kwakwalwarka masha Allah kake tunowa <laughs> eh me kake tunowa wanda ya fi daɗewa ko tuni ne kowa yana da nashi kowa da abin nan kuma abin da zai saka mamaki kowa da shekaru ni in dan fata mana ni abin da zai iya tunowa wanda ya fi daɗewa a rayuwata ina shekara uku tare da shekara uku abinda zan iya tunowa wanda ya fi dadewa a rayuwa ta ke me zan iya tunowa wani ragon suna da aka kawo mai bakin ido mai bakin ido da baki a fuskarsa ranar da aka daure shi ranar sallah an yi ruwa a gefen wani itace abinda nake iya tunowa da ya fi dadewa a rayuwa ta ke in ka tambayi wani zai ce maka in ka tambayi wani zai ce maka kowa abin da zai akwai abin da zai faɗa maka to in yanzu misali wani yaro yana shekara hudu ya rika wannan ya ga iyayen shi ko ya ga waɗanda suke tare da yake zama da su a wani yanayin da bai kamata ba to kaga abin yana nan ya zauna a ƙwaƙwalwar shi har na illa masha Allah to sai Allah ya tausa wannan kofar an taimake ka an taimaki shi yaron bai gani wata irin shari'a ce wannan wata irin shari'a ce mai tsarki mai albarka mai alkhairi mai tsaftace tunani mai tsaftace kwakwalwa duk wani abin da zai sa ka rika hango wani mutum ba daidai ba ko karka tuna jiya da shekaran jiya ko shekara goma sha wani abu ka gan shi a wani ne duk an toshe Allah mun gode maka alhamdulillahi ala ni'matil islam Allah mun gode a kan ni'imar addinin musulunci Allah mun gode a kan ni'imar zama a cikin al'ummar manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu akan wannan hanyar Allah ka karɓi rayuwar mu akan wannan hanyar har mu haɗu da kai muna masu cikakken imani masu cikakken miƙa ya gare ka Allahumma amin wannan zai jamu ya dangaro da mu wata gaba mai muhimmanci in yaro zai rika kwakwalwarsu za ta tantance cikin waɗannan abubuwan har ya daɗe yana tasirantuwa da abin da yake gani to ina ga kai mahaifi ko ke mahaifiya ki ba ka dama ka rika awa bakwai awa takwas suna kallon tiri akan abin da bai kamata ba me ake nufi ma'ana ina so ku koyo tarbiyyanku da tunaninku daga abin da kuke kallowa a cibin nan katun ne sai yaron ka ya zama mai kwakwalwar katun tunanin na katun ne maganar sa ta katun kalle shi na katun saboda shi ma ya zama karamin katun ko magana yadda ake magana da yawa daga cikin ƴaƴanmu ba mu sani ba sun canza salon magana ta sanadiyyar abin da suke kallo suke sauraro masaranta ce iya ko ta arziki shi wannan shine ko abin da ake kallo to idan muka hangi wannan ayar ta wannan mahangar fa'idar toshe kwakwalwar toshe ma yaro abin da kwakwalwar shi za ta hango ta gani wanda zai cutu nan gaba to ta ga min ni aula a ce kai a matsayinka na magidanci kar ka bari ƴaƴanka su rika kallon abin da bai kamata ba wallahi lazim Allah zai tambaye ka tarbiyyar da Allah ya daura a kanka haƙƙi ne kuma sai Allah ya tambaye ka ana kallon abin da yake saban kasan ƴaƴanka suna kallon tsaraici tsarikin da bai kamata su gani ba ‘ya'yanka suna jin kalmomi na batsar abin da bai kamata kuma ka bari ta ce a ai gara su gani da abin nan eh gara ka yi sako gara ka samu zunubi za ka gani a abin nan gobe kiyar mu yi ƙoƙari mu tsaftace gidajen mu jama mu canza iyaka mu suke kallo mu taimake su ka yi tsayuwar daka akan wannan saboda bai kamata din a kan abin da za su ji daɗi sai kuma ta cutu a gaban Allah sannan kuma abin ma zai zo ya cutar da su ne a gaba na ka samu gane muna yi gidajenmu da abin da zai ɗauka da mu a wajen Allah da abubuwan da za su sa Allah ya ƙaunace mu ya son da abubuwan da za su matso da mala'ikun rahama gidajenmu da abubuwan da dabbobi a gidajen mu suna ji suna mana fatan alheri saboda su ma suna samun nutsuwa ba mu cika gidajen mu da abin da aljannu za su samu majalisa da dakalin fira a cikin gidajen mu ba ba mu cika gidajen mu da abin da zai sa a hasken gidajen mu ya bisa shi a cire albarka a gidajen mu ba ko abin da kake kallo ni'ima ce Allah ya baka kar ka yi amfani da ni'imar Allah wajen saba mana. wannan ta bangaren addini kenan kuma tasirin da waɗannan kallace-kallace suke yi a kan karatu a kan tunani a kan rayuwa ta kaddara yaro ya zauna ya yi ko yarinya ta zauna ta yi awa hudu tana kallon wani fim to a awa hudu shafi nawa na karatu za ka karanta hmm? awa hudu shafi nawa za ta karanta ko da wani irin karatu ashe abubuwan da za ta iya awa hudu tana kallon fim tana fahimta to ashe tana da eh, da gurbin da in aka zuba mata karatu za ta fuskanta Allah ya samu dace وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم نعم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم فليس عليهن جناه أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم الله أكبر الله سبحانه وتعالى يشفي والقواعد من النساء mata waɗanda suka kai shekaru shekarun da la yarjuna nikahan ba sa tsammanin ko ba sa sha'awar aure saboda shekarun su sun riga sun ja Allah ya ce balaita alaihin na junahun babu laifi a kansu an yaba na ba hunna su cire mayafansu waɗanda suke samar mutabar غير متبرجات Amma da sharadi Kada su bayyana adansu. ma'ana dattijewa dattijiya wacce shekaru suka ja ba ta tsammanin wani ya aure ta ita ma ba ta sha'awan aure to ba laifi ta ne a cikin gidanta misali idan ta tara mayafinta a daidai lokacin da kuma wani zai shigo wanda yake mahraminta ne ko ba mahraminta ba to ganin a wannan yanayin ba laifi ba ne a shari'ance a sharaɗi guda ɗaya sharaɗin shi ne a ah, rairar mutabarin shafin bizina su zama ba su babu ado tare da su amma idan sharaɗin ayan ne sai ka ce sharaɗin ya zama na sharaɗin farko wal kawai a samu wannan sharaɗin shine ta kasance ta cibiya ta tsufa من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وأندا باسا tsammanin su aure ma'ana sha'awarsu da aure ta fita ta ga sharadi na biyu kenan to falisa alaihin na junahun an yau ba na fiya ba wunna gaira mutabarri jatin bizina ya kasance ba masu bayyana adansu Allah ya ce wa an yi fitna khairun lahun amma su kame ne ake nufi da kamewa har mayafinsu su bar hijabinsu duk lokacin da wani wanda ba muharramansu ba zai gansu to abin da ya fi kwata shekarunsa sun ja su rufe jikinsu shi ya ce sai Allah ya ce wallahu sami'un na'am wa an yastashibna khairul lahum har yin haka shine alkhairi gare su shine mutunta mai shine kare mutuncinsu wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne sannan kuma mai matsali ne na abin da yake faru wannan fassara ta kai tsaye ga wannan ayar kenan sai mu je babu bangarorin da suke da alaka ko fa'idodin da suke da alaka da wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ce wal qawaid al qawaid a larabci asali daga ƙa'ida ko eh, daga in asalin fi'il ne daga ƙa'ada ya bu'udu bu'uda zama ko kuma jinsikin abu shine ƙa'ida eh, an sanya ma ƙa'ida ƙa'ida ne saboda ita ce take rike a kanin abin da za a bayyana a matsayin zance ko bayani a ce ka'idar kaza ka'idar kaza ma na ita ce asali ita ce asali to me yasa aka kanta matan nan da cewa alkawa'i wasu da yakin malamai suka ce an ce musu alqawaid minan nisa ne saboda ba ta haila ma'ana ta'adna anil haila sun riga yanzu sun tsauna. ba su da alaƙa da haila mana shekaru sun ja wasu ne sun malamai ta ce aha an canja musu suna alƙawamin likasarki ƙoronihin da likifarin cinnihin saboda yawan zaman su in za su tashi wash sun zauna to ai mun riga mun zauna sai an jima za mu tashi to duk wacce ta kai haka ai kaga ba za ta zama amaryar wani ba wace malamai suka ce ne ƙo'ude hinna anilin cuta saboda yanzu a kamusin rayuwarsu sun mutu da wani abin da ake ce masa daɗi na aure tsakanin ko mace da namiji ba ta shi wannan lissafi wanda wannan a wannan gabar yake nuna maka ɗan adam abin tausayi duk abin da yake burgita, ka sha'awa ce sha'awar mace ko mace ita tana sha'awar wani aure za a zo a yi lokacin da duk ba wannan lissafin ake wanda zai ja ya hango wata zan kara aure zai kara zai kara zai kara to akwai cikin da in ya tsara ba sai ya kare ko babu saba'in tamanin tasa'in ta zama da ɗan ɗari ya amarya ko a dai ba yawa karambani ko so ita ma macen ka duba shi ne abin da ya ja hankali na wajen tausayi tausayin rayuwarmu ba ita ce fasiku launu haka surun nazirin ba tana kyalkyali walwal tana burge mutane tana tauri tana kaza tana ba ta shekara goma ashirin talatin arba'in hamsin abubuwan da da suke da daraja da martaba sai ka ba haka ba an fara canza shekaru haƙora sun fita kaza kaza rayuwar ke nan jama'a abin kyautai. abin nasarar ba a hafizna wa khatima Allah ya ba mu kyakkyawan karshe wannan shi ya bambanta duniya da wahalhalinta da aljanna jama'a إتاء الجنة لا وكواعب أترابا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عظما أترابا لا أزل حمد الجنة الفردوس وشر الجمعة لم يتكت في أن رأى متسونا القواعد من سبود لقعودهن عن الولادة ينزو أباب الغيب وينزو سوحة ونتكت wadda za ta haihu a tsaye take ana neman haihuwa ya mutu ba ruwansu ba ruwansu ba alaƙa su da alaƙa da haihuwa alƙawa'id jam'u ka'i wa huwa mu'anta muhtassun bi التعني ولذلك tsarna an ita kalma ce da ake faɗa ma mata saboda haka ba a buƙatar a kawo ta'un kaman alhalin ko kaman lamin tsamin kamar su murbai amma yau mata rauna hata haru kullum murbai akinta amma haza saboda ita tubashiru tubashiru alƙasasin ne ko kuma mana tana cikin shayarwa ko kuma a daidai wannan lokacin akwai wani alaƙa tsakaninta da shayarwa shi yasa aka kawo ta wallahu alaƙa. Allah ya ce an allati la yarjuna nikahan wanda ba sa tsammanin aure su ake nufi ana nufin a samu wata ta ce a ita kamariya ce in sahar tabir kamar ce ba za ta aure ba irin ta ake nufi a ba irin wannan ake nufi ba. Eh, kamariya ko kamariya zan Allah <laughs> ba wannan ake nufi ba dalili shine ita in ce yau wani ta auri wani ya bata mata rai wani kai mazan nan duk ita da sani yanzu zan rika rayuwa independent ne kai kamar kinkinan ko to ba irin wannan layar juna ne ta hannun ake nufi ba saboda ita ko da ba ta shawar aure ai wani zai kashe ta a matsayin matar da yake so ya aura ko da ko tana jin haushin mazan duniya saboda kwamarai su ko kuma saboda tana ganin ba su kyauta mata ba ko kuma wani ya cutar da ita me ake nufi la ne nikahan ma'ana wacce shekaru ne ya sanya aka zare mata lili ko gashin sha'awa a jikinta ba ta da alaƙa da sha'awar namiji so su ake nufi wannan yake nuna maka ashe kowane nafazi na shari'a lahu mulka kowane nafazi na shari'a yana da inda ake so a kai kada kai masa mazanar kasar فليس فيهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ما لم يمك بعثا مسمى ما لم تفكير نبر فوهر فكبا إلى ثورا سوكت شيء عبند أنك نتي ما يأتينا سما أما غير متبرجات بزينة بعثا رد بيا أجوبا ساقو أنا سيمر جيدشي باو أيور الله إذن دكيجيا wacce ba ta tunanin aure ba wanda zai kalle ta ya sha'awa an ce kar ta bayyana adanta to ina ga budurwa ina ga wacce a ciki da ƙuruciya wacce za ta ke suturta kanta wacce ba ta damu ta manna adanta ta yada shi a duniya ana gani ba kalubalen namiji wanda shi ne zai danno hoton matarsa a social media abin tausayi wallahi kuma ta yi ado ta cama ado in wani ya yi ne ya ce kai matar nan ta zai kuma da ya haushi ai abin comment ne saboda kana so a gani ne abin da ya fi wannan muni shine wani wanda zai kawo hoton mahaifiyarsa wacce da ta kai waɗannan zabul ɗin ba mahaifiyar wani wanda ba ta da shekaru da yawa wani zai iya ganin ce yana da cutar aure ko ba haka ba to ɗanta ya gano a cikin social media mahaifiya ke mama ta mahaifiya ta addu'a wani yana ganin kenan a ah, kulli tafiqatin fil nas tafiqatin wa kullu yau, mallaka su haka mai balarabi ne ce duk garama wannan ba da ba ba fasa fasara wani ci gaba to a sai ka gane cewa ki gane cewa bayyana tsaraiki ko bayyana hotunan nan rage mutunci mutunci ne kai ma ka bayyana hoton iyalinka waɗanda Allah ya ce ka fi da su ba daidai ba ne in dai cibiya za a ce yi haka to ina ga budurwa ina ga mai kuruciya jama'a mu dawo hayyacinmu a irin waɗannan abubuwan da shari'a Allah tarare ya ce kanki wallahi al'umma ba za ta samu tsarki ba ba za ta samu natsuwa ba za ta samu ci gaba mai cikar za a rika fito na fito da umarnin Allah kawai ke wata ta ce a ai imanin a zuciya yake a ah, to a ina kike kan imani wanda ya ce ki imani shi ya ce ki fitar ki to kuma ki ce ki imani gaba daya kuma ki ba imani ki bar shiga domin kika bar shiga kuma imani yana da rauni sun haka mu ji tsoron Allah mu gyara Ya'yanmu da suke karkashin mu mu ja hankalin su kada ka ce ai yara ne kaza kaza suna sa kaya matsatsu wani shiga mara kyau suna wucewa a gaban muna kallo ko wakar shaitan da ta bi muni ita ce sai a ce ai sai ta dan bayyana ne wani zai ganta ya ce yana so irin ta dai shine zai ce yana so ko ba haka wanda shi wannan yake shi idan kika ji tsoron Allah Allah ba zai bar ki wai sai kin saba mishi sannan zai kawo miki mijin aure ba cikin mutunci da ki wani dan mutunci wanda ya san mutunci zai ce shi kuma a nan ne nan ne zan mutu a kai sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a wannan gabar wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh